suke nan gurin wasu ne suke bi na kuma kuɗin ba na bane wallahi in suka shigo ne za su da kuɗin za mu biyo mutum da uwar kuɗi a hannunsa ya shigo cikin gidan kuma ki ce bai shigo ba ne nike zaune a nan ba kun da ya shigo nan sai Ke dai idan muka shiga muka dubo muka gan shi wallahi sai kin rayar da shi. gidaji eh ku shiga ku duba Allah ya sa kwanan sai ya kare you are very stupid ba ku gan shi ba kalma ce wadda makafi ke amfani da ita kar ku sa kira na a waya har sai kun karɓi wannan jakar da ke hannunsa cikin gidan mutane ka tsaya ba ka san gidan matan aure ba ne? Na sani amma ki haƙuri. Na shigo gidan nan ne ba don komai ba saboda tsere da rayuwata sannan kuma in kare dukiyar mutane take. Dukiya? Me za ka ce wa gidan gidan ya shigo gidanka? Ai abin da ya koro hana shi cikin gidansa. Ya fi hukuncin da zai yi zafi. Na yi kuskure. na yi tunanin in ka fito a stabba ne yanzu ka zauna a kawo maka ruwa ka sha an ji mai na sosai ka tafi hmm. sadiya na'am ka mishi ruwa ya sha ni babu wani ruwa da zan sha dadi ni ka faɗa mun yaushe za ka dawo ni ina gida ba inda na je <laughs> haba haba dadi to allah da da kai lafiya bye bye <laughs> Ya dai? Kin ji ma yanzu ba a ɗaga ba. Ni na rasa me ke damun Aminu. Kira na biyar kenan sai dai waya ta ta ringin a ki ɗagawa. Akwai dai wani abu. To ku gwada da tawo wayar. ba daga ba. Allah ya sa lafiya. Amin. Ba abin da ya same ni. Na san cewa da sun haɗu da ni sai sun cutar da ni. Ni zan zo tafi. Na gode. Da da hali me zai hana ka bar jakar nan ana. In ya so gobe sai ka dawo ka ɗauka. Me yasa kika ce haka? Ka san me abin abinka ya fi ka dabara. Za su iya kaiwa tsawon lokaci a nan layi don su ga sun raba ka da su. Kin ga kuma kukin ce wani abu. sai da kai ba kawai dai lokacin da na je banki da na karɓi kuɗi ina fitowa sai suka fara bina to suna ta bina dai suna ta bina sai Allah ya faɗo min da wata basira sai na tsira musu ba su karɓi kuɗin ba kenan da ya tsere musu kai na tsere musu na yi Allah ya kama wata basira na faɗa wani gida to da na shiga gidan nan dai na samu ne na ta daga cutar da ni da suke nema su um, sai ka kira amina dan tun da ka fita take kira na a waya wai tana ta kiran ka wayan ka switch off haka ne wallahi saboda lokacin da na shiga banki na tana na kashe wayata to kuma daga baya bayan na fito suna bina da gudu sai wai ta faɗi ni ba da ka mun magana ma yanzu na manta wai ta faɗi amma ba da ma bari dai kawai yanzu je yi fashin up Amina, lafiya kuwa? Lafiya ne mai kika gani? Gani na kin bata rai. Ko wani ya bata miki rai ne? Kin san ina jin da ni take fushi. don tun da na dawo ba mu hira ba to gani na zo ni dadi ba da kai nake to in ba da ni kike ba da wa kike mu fushi ke da wai hmm? akwai abin da aka yi mata da walakin wani da walakin na san ba ki cikin nutsuwa yanzu hankalin ki ya kwanta yanzu ce tawar ki ta daina farfasa farin ciki ya warkar da ita don Allah ya ki taya murna na fito daga banki barayi suka biyo ni to amma kuma Allah ya cin ɗaya ba su cin mun ba alhamdulillah ta samu na cika bana yana faɗo amma Allah ya ƙara kiyaye Ina da wata Wala abin da muka yi da su ta fai. Allah sarki aminu. Allah sai ya saka wahalar da kai da suka yi. Amina nan. To bari kyale ki haka sai na shigo an jima. Allah ya Yawa sai na zo. Kin sako kenan. <laughs> Ina ina da. <laughs>

Zan so fita da ke in kai ki gurin share ta bakin jama'a. Hey, hey, hey, hey. zaki bane wai kawo taho mana hmm, tabawa kuma bai san zafi nake ji ba da shi wallahi ya wahal da ni ne wallahi duk sabon ke aiki a gidan na sai na lafiya galau. Ya me jikin? da sauki gashi nan. Ya jikin naka? Da sauki. Allah ya daɗa Amin. Kuma har nawa ne kuɗin da suka karɓa a gun nan? <laughs> Miliyan. To Allah ya mayar da alheri. Na gaya wa dadi ma ya ce in tambaye ka nawa ne kuɗin. Domin zai gaya wa 'yan sanda su yi bincike. Tuna Allah saka. Kuma na taho maka da cek. da don ka yi jinya amma shi sa yake ah, mun gode mun gode Allah ya saka a kai ah, hawa ba ne bari me zan zuba maka ai ni da ci ba wannan ka ga mun je kamar da matsala wannan masu ne da ya saka ta tambaye ka ne saboda ya baka wannan kuɗin su rage maka asara ka ka wance miliyan yadda ta baka in suka baka 5 miliyan ba sai mara 1 ba Muktar, bari da mika wani Me ya faru kuɗin da ka samu ta hanyar haramu? ka sai ma amfani da ko barakallahu ahsan ka ni gaskiya Allah ya miki mawadaciyar hannunta wato kin sauna bane wato ba kujera ba ko jan jiki duk namijin da ya kalle ki ya kalli kwalliyar ki sai ya sake juya ya kalle ki <laughs> ya kamata mu zo mu koma gida ko Man tashi tafiya saboda me saboda ban gaji da gurin ba kuma ban gaji da kallon fuskan ka ba to fuskata kuma me abin kallon fuskata saboda kullum kai kake yabo na kuma kai ma kana da babban abin yabo a tattare da kai to bar me kenan halayyanka ɗabi'unka da irin yadda kake kula da miji duk macen da ta samu namiji irin ka a nan duniya a matsayin miji in ta ce tana bukatar wani abu a duniya kuma ta nuna son kai da yawa <laughs> ya ne kamanya a'a na nufin da na ganki a cikin wannan yanayi kin san sunanki yau kuwa sai ka faɗa hmm. sarauniya gimbiya kenta a ce akwai wasu hadimai a bayanki da suke miki rakiya <laughs> kai ka fiye wasa da zolaya wallahi ba wasa bane ki aje wasa a gefe wallahi kin haɗu kuma na tabbata tun da kika fito da gida ba ni kaɗai ne ba ba Bukutar kenan. Wani kan Aminu yana nan? Wallahi ya fita. Wai me yake damun Aminu ne? Mun yi da shi za mu haɗu sha biyu ban gan shi ba. Na kira wayarsa a kashe. Ko ya gaya maka inda za shi? Bai faɗa min ba. Babu mamaki yana da wani uzuri ne da ya danne naki. Uzuri? har yana da wani uzurin da ya kunawa <laughs> Babu mamaki watakila ya canja ra'ayi ne. sai ki sake maimaita tambayi kenan ba sai na sake maimaitawa ba aminu tsakaninka da allah ina ka shiga kwana biyu to ina da uzuri ne ko kuma dai kin fi so da yanzu wajen kin ko baka zo waje na ka tare ba ka ɗaga ta kai mun bayani ka ce ka karya alkawarin zuwa gona <laughs> aminu gaskiya fa ka canja kuma ka san mun yi alkawari kinga na je gurin mama ne akan magana daga nan kuma sai na je gurin wannan gurguwar shikenan iya guraren da nace <laughs> ka ci sa'a duk inda ka je ba yawon banza ka je ba da fada ni da kai har gobe a shikenan na gaji ba sai in gudun baki ba hmm? <laughs> kuma dole kai zaka dawo ka rarrashe ni don ba zan shiga gida ba wallahi kina da matsala abina ya zaki ce min ina da matsala bayan ga abin da ake yayi ni kuma sai na ware kaina ba wai maganin ware kai bane duk wani kwalitin kayan waje da suke da shi mafi fa anan muna da shi ummi wallahi kar ma ki bata bakinki dan ni ba zan yi amfani da kayan gida a daki na ba karki da ke dama ba kya jin shawara wannan shawaran dai bata yi ba a canja wata wannan wace amarya ce da babbar ƙawata amma ana jiyo muryoyinku daga nesa kamar kuna sa'ansa wa'annan a inda sabo sun saba dadi <laughs> wai ka ji ta wai akan maganan kayan ɗaki muke magana wai sai dai in yi amfani da kayan ƙasa ta ni kuma sai na waje ne <laughs> to amma kuke sani mu ma a ƙasar nan muna da kayayyaki masu kyau gwadawa ne kawai da bakwai. <laughs> Alhaji kai ma ka san yayin da ake yi yanzu. amina kenan amina amina ba dama to ni zan fita saboda kin san ina da biye biye don raba katin na ku to shi ke to ai ina cin kullum ki yarje miki abin da abban ke faɗa miki ko to ke baki ji abin da umma ta faɗa ba ina ganin da kike fita daga cikin wannan bahagon tilalin lafiya insha Allah za ta warke doctor Aisha you tabbas Allah shi ne mai kawo sauƙi ga dukkan cuta amma matukar aka shi waɗannan kuɗi da ake magana wanda ita san su naira miliyan biyu na bi tabbatar maka ta warke ta gari insha Allah doktor ka gane kuɗi ba matsala yanzu ma halin da ake ciki mm. zan yi wurin gana processing zuwa gobe da saka kuɗi fine um, sai maganar gordon kun samu wanda zai bata shi ma ba damuwa zuwa gobe Allah ya zan kawo wannan sai ba da kuɗi thank you very much Allah wani ɓoyayyen abu a ranka ka faɗa mu babu wani dalili face abin da na gaya miki a baya kin gane ko ina jin tausayin ki fiye da yadda nake jin tausayin kaina sannan kuma ina miki ƙaunar da ma'aunin mizanaki bai hango ba a kanki ba abin da ba zan iya yi ba biyan wallahi matar kawun ce ta samu aiki ki dora abinci na ga dare ya fare mhm. Lafiya kuwa? Dadi lafiya kalau. Mummy ce ta ce kana kira na. Ni kuma na san kayi kira samu ne dadi. <laughs> Yau samu ba. a ni da Allah ya zaka bani to shi ke Daji, mm. kullum mota na gari. Wannan sabuwar mota kice ta shiga gidan miji. Allah saka da alheri Allah ya saka gama da duniya lafiya dadi Allah ji kansu gwaggwa da kawo amin amin <coughs> je in nunawa momi zaman lafiya ai baka yi shi ba kaga in dai wannan shawara kake so ka bani ka san abin kake so da kai da za ka yi shiru da to wannan da jijiyar wayar da kake yi ba ka tunanin cewa wannan shirin da kake zai jawo wata matsala ya jawo matsala a kan ka ko a kaina to ai ina ganin a zaman tare idan ka ga dan uwanka zai ci tuntube ya kamata ka ankarar da shi tun da bar tafiya da yi tuntube ba kuma cutar da idanunka suke hanguwa ni nawa idanun ba su hangu ba za su ganta ba amma da sannu za su kai kanta a wannan lokacin kuma lokaci ya ƙure maka wanda ke so kai ba wannan magana saboda baka san gaskiya ba haka ce haka muka ki tunani to bari kai maka wani daya duk munanan kalaman da ka buɗe baki ka furta kan wannan gurguwar ba zai sanin ji ko da kanta ba ina santa kuma ba zan daina santa yawa hello Hello, sweetheart, kana ina? Ina gida. Don Allah ka zo. Lafiya? Wani albishir nake son in gaya maka. To gani nan. Albishirinka. Goro. Me ya haka? To zan sake maimaitawa kakkai min irin na ɗazu. Albishirinka. Goro. <laughs> Mm, dama dadi ne mun wani gagarumin kyauta. Aminu. Na? Me yake damun ka lafiya? Baran zan koma. Ban gane ka koma ba tun ban gaya maka abin da zan gaya ma ba. Kin Kinga, maganar na ganin Aminu, ban gane ba, ko wani abu ke damun ka? Kinga, magana auren mu, ina so mu jingine ta. Aminu, ko wani laifi na yi maka? ne ya ce a janye magana auren? Tabbas akwai abin da zuciyarsa take kunshe da shi. Ko me na yi Aminu, ko me iyaye na suka mai bai kamata ya bar mu cikin duhu ba. A Amina, karki saurin yanke hukunci. Ni na da tabbacin har yanzu Aminu yana tare da ke. Ki sani kowane irin aure yana da tasa tangarɗa. amma ya rasa lokacin da zai tada tangarɗa sai da abu ya zo ƙarshe? Ha? Da irin sakayya da zai zo mana kenan? To zuwa ba, lalle lalle kin san manufar ɗanki kika ɓoye. Ko kuma baki sani ba ya rufe ki, to wajibi ne, lalle lalle kafin nan zuwa dare, mu san inda magana ta dosa. Hajiya ku yi haƙuri, daga nan shi zan nema. Ba wani rufaffiyar magana da abba zai zo min da ita, muddin zai saba mu har in yarda da ita. bai sanar da ni ba sannan ni kuma bai shawarce ni ba to ko ma me yake nufi daidai ne ya ki shawartar ki ba daidai bane ya ki shawartar kun fi kowa sanin cewa ba na son bacin ranku. ban yi kuma haka saboda da umarnin ku ba. na nawa kuma me kake takama da shi da ka aikata irin wannan danyen aiki a yau kowane irin rai nake da shi dole raina ya baci ka ji irin lafazin da yake fitowa ko daga bakin iyayenta wannan shine kawai dalilin da yasa nake jin cewa ya kamata in dan huta da yasu ba wai dan bana santa ba huta abba ana sauran sati ɗaya bikin naku ka abba umma ni ba ba cewa ne na fasa ba ko ba haka ba cewa ne mu ba kanmu mutu kuma duk abin da suka yi min dai tsakani da Allah suka yi min ai bai kamata tsaya su kalli wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abba abba me ke damun ka me ya same ka Miguel. ah muktar ga nabila nabila ga muktar abokina da muke zauna a gida daya muktar ina wuni ba girin girin ba dai taimai lafiya kuwa ko kun samu sabani ne? <laughs> Ba matsala ba matsala. Kin san wato shi Muktar wani irin mutum ne. Lokacin farko da zai fara ganin ka ba sakin ciki da kai sai a hankali sai saki ciki. Ya ji ga gidan nan. <sighs> Gida ya yi kyau gaske. To ai biki ka komai ba. Yanzu zan dauke ki in zagaya da ke kika ke gidan gaba daya. Kika cikin dakunan kika kudi na kika yi yadda Ba sai mun shiga daga ciki ba. Nan ma ya isa. mukutar abin da ya kawo ni wajenka so nake ka dubi allah ka dubi annabi ka gaya min halin da aminu yake ciki na san ka san matsalar da take da ni da shi na sani wato amina ba wani abu yake damun aminu ba a yanzu illa sabuwar soyayya da ya dasa wa kansa yanzu zancen da nake miki Aminu baya tare da ki. Ba kya gabansa. Babu abin da yake gabansa. Da kuma cikin zuciyarsa a yanzu. Face soyayyar Nabila. Nabila. ce Nabila? Nabila wata falleliyar yarinya ce. San kowa kin wanda ya rasa. Kyakkyawa. Sai dai kuma kashi. kurguwa ce kurguwa mugutar ya tabbatar min soyayyar gurguwa ita aminu ya sa a gaba lallai kuwa aminu ya yi faduwar bakar tasa ya rasa wanda zai soya da ita sai miskiniya ki daina inkari ne da shi kenan ba ta taɓa ba ki da shi ba ni nawa kuma tun da gashi ta zama abokiyar yawonsa ba ki da yake da haka tun da baki gani ba kuma bai gaya miki da bakin shi ba lallai ne abinda muktar ya faɗa miki gaskiya ne tabbas gaskiya ne abinda muktar ya gaya miki da bakinka kake faɗan haka? To ai ba amfanin miki ƙarya. Tun da riga an gaya miki gaskiya, ko kuwa? To ni Aminu me nayi maka da na cancanci kai watsi da ni? miki bi laifin komai ba. Gurguwa ta fi ni kenan. Ka fifita gurguwa a kaina? Saboda ita ta yi maka alkhairin da ban taɓa yi maka ba? Kinga, ina so ki gane cewa ni ba zan guje ta ba. Haka zalika ke kuma ba zan taɓa manta alkhairin da kika yi min ba. to me yasa ka banni ka koma wajenta aminu kar ka manta a satin nan za a ɗaura mana aure ya za mu yi da jama'an da muka gayyata daga ni haku kowa sai ugar ya je ba na sa da ya gaita haƙuri to gurguwa ta fi mu ka zaɓi musaka a kaina wannan gurguntakan da kike magana a kai shine yake sa kullum nake ji ina ƙara santa haba me ka ɗauki kanka ana gaya maka magana kana ƙara bijirewa kana son ka ce mu wuyan ka ya isa yanka ke a'a umma ba haka ba to me yasa kake son sai ka tarwatsa dangantakanka da ke tsakaninka da Amina an ce in laifi ta yi maka faɗa ka ce ba ta yi maka komai ba kuma iyayenka ba su yi maka laifin komai ba to so kake ka zama iblis ana kokarin kashe wutar da ka kunna kana kokarin tasa ta ku yi haƙuri umma wallahi ba laifi na bane laifin zuciya ta gabara ta mahaukaci so nawa nake gaya maka biyan zuciya yana kawo fitina to wannan mahaukaciyar zuciyar taka idan baka yi a hankali ba to sai ta jawo mana kabar da zai bibiye mu har jikokin mu kai in ban da mantuwa irin na danyo in an ce kai ba amina haka kai gidan nan fa da muke ciki nasu ne kamfanin da kake aiki nasu kuma ta yi ma haka saboda soyayyar da ke tsakaninka da ita amma ga shi yau rana tsaka za ka tila mata ƙasa a ido kuma ki hakuri ba wani hakuri da zan yi ka tashi ka tafi can gidan ka neme ta ka ba ta hakuri su ma iyayenta ka neme su ka ba su hakuri to wannan shine nake da bukata da kai in habba ka je ba wallahi ka san na fita daga harkar na so da kai me burgewa na zuwa ka je ka ga Amina cewa na canza shekarar kan da ba kuma kan nabi to shike ta zo ta sani kuma ba ta halaka ba yaranka to ai ba shi bane na kai ma tsoro kake ji da kake mata yawo da hankali ni kuma ta zo ta sami ni ta roƙe ni da Allah da Annabi shi ne na faɗa mata gaskiya ko ta hallaka ko ta barka can ta matsayin kuma abin da ya shafe ni kai ba zai yi fa a yi mun a gida Amina ta yi mun kai ka zo kuma kana yi mun gaskiya ba zai yi daga yanzu kan baka ne gane wani abu da ka daina shi ba duk mutumin da ya zo neman wani information a kaina ba ruwan ka sani ba period Amin bari ta ka tambaye ni fara soyayyar nan da kai da yarinyar nan wai ka dauki kowa abokin gaban ka ne har ya kai muhallin da babu wanda ya sai faɗa maka ne kan ɗauki kowa a matsayin abokin gaba ba amma ina so kasancewa duk mutumin da yake so ya gaya mun wata magana inda akan yarinya ne ba na buƙatar gaske sai ya rike kowa ya tsaya a mazauninsa malam yaya da kuruciyarka da komai za ka yi kanka mahallaka menene a jikin musaka ba ta da wani abu da za ta burge sai dai idan asiri ta maka Alhaji, shiru fa ba za ta yi magana ba. in za mu ɗauki mataki mu ɗauka tun da ka ji iyayensa sun yi shiru to da saninsu yake komai alhajin kai ka kyale wannan cin kashin ni ba zan kyale ba Izinin ka kawai nake jira karan je samu mahaifiyarsa mai wacce za mu tun da ba su da mutunci umma kada ki je ka ji ya kamar yaya za ki ce kar mu je amina ki kyale ta ta ce. zuwanta shi zai samu san alƙiblar da iyayensa suka nufa tunda shi ya ki zuwa ta ni ki tashi ki je su gaya miki duk inda suka dosa wasu matsaloli ne suka taso sakamakon haka shi yasa ba samu nasu. ba likita ina so kawai a sa ranar yin aikin nan nata saboda na yanke hukunci kawai ne zan bata gobe san daga ke har shi ba cikin ku ba wanda zan wa ƙarya hajiya ban ce kin mana ƙarya ba sai kin ga yadda namar kacce kacce a gidan nan domin ya je ya same ki ya rena ki ne da bai rena ki ba da ya ɗau maganar ki da muhimmanci da ba zai ki bin umarninku ba oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda abba yake so ya zama ne ba wani abu da yake damunsa illa ya saya sa yayi kauri ya ci arzikinmu ya ta da kai ganinmu yake daidai da shi dama matsalar talaka kenan mun ja ku a jikinmu mun ba ku muhalli har aiki muka bashi domin ku tsira da mutuncinku amma ina Allah ki ai dama na sani wannan kalmar ita ce za ta fito daga bakin ku. to ki gaya mar ni hajiya ta ne na sallama aminu daga yau daga kamfaninmu hmm. gida kuma na ba ku kwana uku daga yau ku kwashe kayanku ku je ku koma haya in ba ku da shi kuma ya rage naku ki haƙuri hajiya hajiya hajiya ba ki ji ba hajiya karya kai ina shigowa gida na haɗu da wani ɗan aiki shi ne ya bani ya ce a baka daga mahaifiyar amina letan sai na bude na karanta abin da yake kunshi a ciki kuma shine bisa ne da jin ka kai matuƙa sun yi shawara sun kore ka da kamfanin su kuma gida da kuke zaune da kai da mahaifiyarka sun ba kwana biyu ka tattara ba ɗayan ku bar musu gidansu kaga wannan shine sakamakon duk mutumin da baya jin magana kuma da sannan a hankali in ka ci gaba da irin wannan taurin kan to za ka nemi duk wanda yake kusa da kai ya tsere su suka yi ba. rufa baki sha sha sha wadda bata san ciwon kanta ba in ma asiri ya miki to mu bai sai mana asiri ba banda hauka irin naki ya ci mutuncinki ya ci mutuncin iyayenki amma ki ci gaba da jin tausayinsa dan lauce ki bani wuri katika shule ya nanda na n'abahereza amushigatiyato so akwenda zote zatuzo kanda kandi zakichinja kana tabbacin abin da kake sanye kuwa jiki yayi daɗi ko? Mm. <laughs> To dama na zo miki sallama ne saboda zan wuce Abuja. Muna da wani mitin da zamu da wasu NGOs daga nan kuma zan yi interview na aiki. Har kwana na. Ita ban fi kwana biyu dai haka zan yi ba. Insha Allah. Yanzu ba ka nan kenan za a sallame. Eh na dawo na san ban same ki a nan ba. Sai dai a gida saboda na sanar da kwana biyu za su sallame ki.

mahaifiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatsari kuma yanzu a wani asibiti yake to lafiya kamar yaya aminu naga an kawo shi ya yi hatsari ɗakin. Aminu. Aminu ai yana Abuja. Wallahi an ji yaya Aminu. Ba shi ba ne Sadiya. Ƙwarai kuwa. Dan jiya an shigo da wani. An kawo shi asibiti kuma sunan shi Aminu. Aminu. Ƙwarai. Nabila ko? baki gane ni ba? Ni ne Muktar, um, abokin Aminu wanda muke gida ɗaya tare? Oh, ai, haka aka ina wurin. Lafiya ɗalau? Lafiya lau. Ya jikin Aminu? Aminu, muje ciki ki ganshi daga ɗakin da ke yanzu. kyan ba zan iya samun dama aiki ku ya gari ku je daga waje Thank <laughs> you. dakta ci gaba da ka. tun farin wannan al'amarin an kore shi a wajen aikinsa kuma yanzu abin da likita yake magana a kai shi ne aikin da za a yi masa zai ci kuɗi ba kaɗan ba Yesu babta ta kake ganin sabi iya taimaka amina abin da kamar wuya saboda tun da ya kwanta rashin lafiya ni da mahaifiyarsa muke tufa fitukan neman kuɗi saboda ni na bi da wallahi babu kuɗi a hannuna inda a ce akwai kuɗi a hannuna da ba a kawo yanzu ba ina ta kai wannan rana lokacin da zan sakawa abidu akan ɗawainiyar yadda ya yi a kaina yayi ba laifinki ba ne da baki da shi saboda kin ga kema har yanzu kina buƙatar a kulawa da ke ba da kai na nake ba yanzu ta da ya kwanci ni da ya zaba ta da guda ɗaya ne Allah ya ba ni lafiya amin suma amin ki hakuri insha Allah ni na dauki alƙawarin cewa zan ci gaba da kulawa da ki Allah ya sa abin da ka faɗa gaskiya ne. Insha Allah. Ni zan koma ofis. kafin mu zauna akwai magana da nake so zami da ke mai muhimmanci hikmah soy